alhaji na'am sai ka yi rawa a nan a gaban ƴaƴana alhaji na'am sai ka yi rawa a nan a gaban ƴaƴana alhaji iye sai ka yi rawa a nan a gaban ƴaƴan na a haye duniya budurwar wawaye a haye duniya budurwar wawaye ye bayo

amma ni sai na kira shi sarkin mu ya zuru jalalu wanda ba kamata sa sannan na girmama dan amina manzan mu wanda an kai duniya a domin sa rayuwa ta canza musu Allah da shi da manzan sa har kun je yan uwa ne rawa ta 'yan mata a duniya tana da kyau tabbas ga ta kyakkyawa sannan budurwa ce idan ka bi ta gaji ga jahima wayo zafi wutar Allah sannan daɗi aljannar fidausi kun ji yan uwa shugabanni ma akwai na zalunci sannan wasu na kwatanta adalci mutuwa ba ta barin gadon mulki wayo ko karatun malam wayo allah ko kudin alhaji kun je yan uwa mai alhaji mai turni mai kana ta tun tsaho kawo mota gana ta shan sauti ka dauci ka kuna ta shan esi amma ka tana bala'ira daidai ne sannan akwai wuta da aljanna wayo wayo zafi wutar Allah wurin zance yakan sako karya idan ya yi yakan saba idan an yarje da shi ya ci amana kuma na yanzu ya zamo fashon wayo biyo ibadan Allah muso Allah da shi da manzansa kun je yan uwa na rike rasula iya da ku na rike sallah sannan na duwa ta babu yin kwalla ina mai jifa ka jefa nokiliya kuyo dogaro na allah ayatul kursi za na jefa maka kaji makina mai wuta da aljanna sarkin kowa Allah mai wuta da aljanna sarkin kowa sarkin kowa sarkin kowa dan gida kada tura ka mai ka wannan wannan abu ni wallahi bari zan masa addu'a da lalace wallahi zan fara muku addu'a ku lalace eh, kai kai addu'a ni wallahi ban san na haka kai ma ya fara na waye fara ya bani a a zuwa ne na same ka a a ya bani kana mai gari ya aiko ni kana fatina riga ni kuma mai muku an yi karai ni ma fara ni fara karkewa Allah shi kada tura ka ni gaba da an wato ni ba ta shi ni ni ba shi dan nan wa kuna kuna kina kuna sarki ba kuna